Wannan batu na sauyin fasalin manyan kuɗin Najeriya irin su Naira dubu ɗaya da Naira ɗari biyar da Naira ɗari biyu da Babban Bankin Najeriya ya ce zai yi tun daga ranar sha biyar ga watan Disamba na bana zuwa talatin da ɗaya ga watan Janairun baɗi ya ɗauki hankalin ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su Miyatta Allah Kautal Hore inda shugabansu na ƙasa Abdullahi Badejo ya tsokaci yana cewa. Bafulata mutum ne wanda yake daji har yanzu ko kirgan da ake wa fulani a gaskiya duk wanda zai ce maka ya iya zuwa inda fulani suke har ya sanar da su wani ma abin da gwamnati take ciki gaskiya karya ne to gaskiya mun so a ƙara lokaci domin saboda ƙarin lokaci mu ba mu ce sauya kuɗin nan ba ma yin sa ba koko ba ma tare da shi ba abinda gwamnati ta ga watakila gwamnati wani abu ne wanda yake teku koko wani abu ne wanda yake da akwai mutane masu ilimi kila sauya kuɗin shine samar da zaman lafiya kamar yadda ake cewa koko shine ci gaban kasar amma mu dai lokacin yayi wa fulani kaɗan mun yadda da cewa a canja kuɗi amma a ƙara lokaci. Shi kuwa shugaban kungiyar Sisla kuma jami'i a Transparency International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, ya ce gaba ɗaya ma sauyin fasalin kuɗin ba shi da wani amfani a ƙasa yanzu haka. Mun tsaya mun yi nazari aka yi mun ga gaskiya ba shi da alaƙar da zai kawo gyara wajen bacin tattalin arzikin Najeriya ba shi da alaƙa da kawo gyara wajen haihawa farashi na kayan abinci da kayan masarufi da sauran abubuwan rayuwa. ba shi da alaƙa na wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba shi da alaƙa na farfaɗo da darajar naira ba shi da alaƙa da dawo da martabar tattalin arzikin Najeriya. Amma ga mai nazari a tattalin arzikin ƙasa Yusha'u Aliyu yana ganin sauyin fasalin kuɗin ya zo a daidai. Gaskiya wannan sabon tsarin kuɗi da aka fito da shi yana da tasiri ga tattalin arzikin ƙasa kuma ya kamata a yi haka ɗin saboda wasu dalilai wanda ake kokari a samar ma tattalin arzikin ƙasa na daidaita farashi da rage hawan farashi da kuma rage rashin ayyukan yi. Kuma dole ne shi babban banki ya kula da lokacin da zai aikin kamar yadda muka fara korafi shine cewa kasancewan a yi wannan tsari kuma a ƙaddamar da shi ran sha biyar ga watan Disamba ya yi daidai da lokacin da mutanen Najeriya suke hada-hada ko dai na bikin sabon shekara ko kuma na bikin Kirsimeti ko kuma na bukukuwa da kuma cire amfanin gona da kuma bunƙasa kasuwanci daga karkaru. Saboda haka muke ganin cewa yana da kyau babban banki ya samar da tsari na gaggawa na ilmantar da mutane akan wannan abu sannan kuma a saurari korafin mutane domin a maza-maza a samar da abubuwan da zai rage korafin sannan a samar da jami'ai wanda suka fahimci abu da su sanar da mutane da yarukan da za su fahimta wanda zai taimaka ma shi kanshi babban bankin wajen cimma burinsa na samar da tsarin kuɗi wanda yake na cashless wato na tafiyar da kasuwanci ta ta yanar gizo. Fadar shugaban ƙasa ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya amince da a sauya takardun naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da naira dubu ɗaya a cikin kwanaki arba'in da biyar daga sha biyar ga watan Disamba na wannan shekara zuwa talatin da ɗaya ga watan Janairu na shekara dubu biyu da 23. da uku. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.